rahotanni sun ce a zaman da ya je jima'a an samu rabuwar kai a tsakanin mambobin kwamitin dangane da wannan batu a don haka ne ma taron ya tashi ba tare da cimma matsaya ba wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama ta shugabanci da ke wakana a majalisar dokokin ta najeriya sunana magaji abdullahi ko kowannan kasuwar bukata suke yi da haka ai dan talaka dan talaka suke bai kamata su zo suna kace na ce ba ya kamata a ce sun tsaya sun duba sun bi ra'ayin talaka abin da suka tura su sunana ibrahim hamus rimi to ni abin da zan ce sai mu musa addu'a allah ya sa su gane su daina domin abin kunya ne shugabanni a ƙasa su dinga doke-doke a idan talakan da suke shugabanta gaskiya wannan abin takaici ne sunana musa audu tela gaskiya magana sun yi son kansu ya kamata ce doka idan aka ce jami'a su za su kawo na mutane abu da ya kamata yi kenan na sani ibrahim yusuf kamar mutanen da aka ce suna doka ya to kuma su ne masu karya doka ai wannan abun kunya ne a gurinsu a ce a shugabanni su a ji su duniya an ce majalisar najeriya ana dambe a gaskiya wannan abun kunya ne a tare da su Ai ka duba majalisa din ma ni na gan shi ba to ba ai gaskiya ba su cece ta ba ni sai ce ba su cece ta ba saboda ya kamata mu samu cin gaba na najeriya da dai wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan Najeriya da ke kira ga jam'iyyar da cewa lalle ne ta dauki matakin ladabtarwa a kan duk wanda ya muzanta umarninta. Sanata Barau Jibrin dan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano. dama duk ɗan abubuwa suna cikin wuce jam'iyya duk wanda ya anti ya abin da jam'iyya misali kamar zaɓen da aka yi wancan karan aka ce ga abin da za a yi waɗanda suka yi wani abu sabanin wannan a mulki a cikin wato tsarin mulkin jam'iyya to amma ba ɗauka ba to dole ne a da kan wannan a yi hukunci akan wannan a kira su a yi hukunta su a sake dan akan wannan su ma a sake hukunta su. Sanata Barau Jibrin kenan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.